demokradiyya a yau. Cikin shirin hadiman shugaba Buhari suna masa adalci kuwa? Abinda da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. A gurguje watakil kilkunji sakamakon zaben gwamna da aka yi a jihohin Virginia makwabciyar gundumar Columbia kusa da mu a nan da kuma jihar New Jersey. Zaben yana da muhimmanci ga dukkan jam'iyyun guda biyu, musamman sakamakon zaben jihar Virginia, saboda ita ce jiha kaɗai a kudancin Amurka tilo da shugaba Donald Trump ya faɗi. Kuma sakamakon duka zaɓuɓɓukan alamu ne na auna abin da ka iya faruwa a zaɓen rabin wa'adi da za a yi a baɗi. yanzu kuma sai Najeriya. Muna kiran baba da babban murya, yawa Allah ya yi matalakawa. A sauke mana abatiyari, a sauke mana abatiyari, a sauke mana abatiyari. a soke mana Ranar Alhamis ta makon jiya aka yi wannan zanga-zanga a Abuja, kuma ba mu da cikakken bayanin abin da ya sa waɗanda ke igirarin su 'yan jam'iyyar APC ne suka ƙaddamar da wannan zanga-zangar. Rahoton da za mu kawo muku a yau kai tsaye ba shi da nasaba da wannan zanga-zanga da kuka ji. amma yana da nasaba da mutumin da masu zanga-zangar suke kiran da shugaba Muhammadu Buhari ya kora daga bakin aiki. Rahoton yana zargin cewa Malam Abba Kyari shine kanwa uwar gami na korar hajiya Maryam Danna Muhammad. Odita a kamfani inganta hanyoyin samar da wutar lantarki da ake kira Niger Delta Power Holdings. Wata ƙungiya mai kirarin kare hakkin bil'adama da kare demokradiyya da ake kira CAPS ita ta wallafa makalar da ta ƙunshi wannan zargi. Laifinta kamar yadda Hajiya Maryam ɗin da kanta ta tabbatar mana shine ta bankaɗo rashin gaskiya kan wasu ma'aikata a kamfanin. waɗanda ake zargin aminan Abba Kiyari ne. Hasalima, ‘yar Abba Kiyarin kamar yadda makalar ta nuna, tana aiki ƙarƙashin ɗaya daga cikin waɗanda suke da takardun bogi na bautar ƙasa, waɗanda kan haka tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan ta sallame su daga bakin aiki. Amma abin mamaki don zargin ya tabbata, a ce gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne ta ɗaurewa ƙarya gindi, Makalar ta yi zargin cewa mataimakin shugaban ƙasa Farfesa Yemi Osibanjo, wadda shi ne shugaban kamfanin da shi da atoni jarar na ƙasa duk sun ce a mai da hajiya Maryam bakin aikinta, amma sai shiru kake ji. Mun tuntubi ofishin mataimakin shugaban ƙasa don jin martaninsa kan wannan zargi, wani hadiminsa ya gaya mana cewa yanzu maganar tana ofishin shugaban ƙasa, saboda haka ba zai ce komi ba. Hassan Maina kaina ya tuntuɓi Garba Shehu, shi kuma ya ce ba shi da cikakkiyar masaniya kan wannan batu, amma a ba shi lokaci zai bincika. Amma ita Hajiya Maryam ta yi magana da Hassan mai na kaina, kuma ya fara ne da tambayar ta ko ta san dalilin da ya sa aka kore ta daga bakin aiki? Na je aiki, na dawo gida, sai aka ce mini aka buga min waya aka ce min wai an ce an fitar da mu daga aiki. Karfe tara na sa NTA sai na ga an sa sunana ni an ce GM Audit. To kuma GM audit and compliance da NDPAC ni ke. To ni na ɗauka ma ko wasa ne ko mistake ɗin eh, saboda sauran su political appointees ne. Ni kuma an a career civil servant. So I thought it was even ko an yi mistake ne. Aka sa suna a gurin sai na ce to bari Allah ya kai mu ran Monday in ji in gani. To ran Monday da Allah ya kai mu Monday menene SGF sai aka yi confirm wai SGF ya ta order ne daga abu. hadda ni a ciki ko ma SGS kenan. Ba ma ja misali an ce a bincikenki kaman kin taka wasu manya wanda sun aikata ba daidai ba kuma ke kika ce lalle sai an zo an yi gaskiya tun da wannan gwamnatin canji ne haka ne wannan magana? Kwarai da gaske gwamnatin canji ne kuma ni a very hafi lokacin da na ga baba ya hau wannan gwamnati nake yanzu ne ma zan yi aiki. Ni lokacin da wancan gwamnatin ma ana ta cewa ma kila ma za a cire ni aiki saboda yadda nake yin aiki na. so na ɗauka gisam a ran da ba bane akan abin nan mu za aiki ma yanda ya kamata amma sai kuma sai na ga wannan abin ya zo ya same ni. Yawa to hajiya ta kamar me waye suka aikata ba daidai ba kuma ke miki kai akan wannan mutum misali. Eh abin da ya faru shine da muke aiki ka san mu auditors ne. So sai muke bincike da muka bincike sai muka yi notisin cewa a cikin ma'aikatar tamu akwai mutane da ba su da NYSC certificate kuma ba su da exemption. kuma a rule din Najeriya na gwamnati shine in ba ka da wayanne you're supposed to work in gwamnati aikin gwamnati to ni kuma being the head of that audit sai na rubuta a management ne su ko ga abin da fa muka yi noticing to ka ji abin da ya ja wannan abin tun 2012 2015, muka yi wannan report To amma jiya. Kawai na mutanen da da involved da aka kira su sai kuma aka confirm cewa ba sai aka ce su yi resigning su bar aikin. Suka yi resigning most of them 2014. Amma jake ba kya tunanin cewa waɗannan mutanen suna kusa da manyan mukarraban gwamnati shugaba Muhammadu Buhari kuma za a Najeriya ana ganin mutum yana kusa da shugaban kasa kamar baya doka baya aiki a kansa. A'a to kuma an ce an ce aiki ana son gaskiya kuma ko ma kuwa <laughs> ne ne an ce ta faɗi gaskiya. Amma lokacin da kika yaka. Ni na ɗauka ina ina ina ina aikin gaskiya ne I was just doing my job. As an auditor anything you observe you, need to say how. yi eh. tunanin wani abu zai biyo ba irin wannan? Wallahi ni ban taba tunani ba amma da na ji cewa one of the mutanen da aka ce su resign eh, aka ce an dawo da shi an ba shi kuma promotion an ɗauki ta kashi an ba shi contract tsawa a lokacin da ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sai da na faɗa haka amma duk da haka bai yi tunanin cewa wani abu zai zai shafe ni ba tunda ana ganin a wannan tun a lokacin gwamnatin Goodluck duk da ana ganin ba ta tsarki sosai suka sallame shi saboda wannan kadan yanzu kuma gwamnatin da ake gani na canji kuma ta kara dawo da shi ta dawo da shi haka ne to ki rubuta ta dawo da shi ta bashi kuma pamphlet power yawa to da aka sallame ki kin rubuta takardar koke kuma mai faru da kai da kika da kika rubuta takardar koke eh da aka sallame ni na rubuta na rubuta wasiƙa na farko da aka rubuta na taimakin shugaban ƙasa ne tunda shi ne chairman din Eh, board ɗinmu yake mishi to gashi an cire ni aiki ni ban san dalili ba ni da farko ma na ɗauka ko ma irin mistake ne aka yi sai ban ji an bani reply ba sai seventeen days after bayan an kore ni dan kawai na gani na NTA ba a ban takarda ba sai seventeen days after sai aka turo min wasiƙa aka turo min wani ne ya ban wasiƙa da na ga wasiƙa sai aka ce mini wai baba ne ya ce bar aiki ce so sai na rubuta leta wa na appeal nace to fa ga abin da aka ce an cire ni daga aiki sai aka ce to baba ya ce a yi bincike baba ya aka bincike kuma aka ce ni ban yi kuma me ba a mai da ni bakin aiki na tun october um, 24 of last year 2016 to har yanzu ni dai ban ci komai ba to kina ganin su a kike zargi a bada shugaban kasa da wannan munakisa to ba zai iya cewa ga waye ba tunda ka gani ba ni da asus je in gani ko wani abu ban san su waye ba to hajiya tun da yau wato tun da shugaban kasa ce a me da ke bakin aikin ki amma an kyame da ke me zaki ce kan wannan to ni dai ka san ni musulma ce duk abin da ya same ka sai kai ta addu'a Allah ya kawo ka canji Allah ya taka min kuma ina da rago insha Allah ban fitar da rai ba wata rana in Allah ya yarda zan koma bakin aiki na Allah yana tare da ni gaskiya. yau wato Zajiya ta yi ma duk wannan badakalan da ake kai wata kila shi shugaban kasa Muhammadu Buhari bai sani ba. Yanzu mu kaddara yana jinki a wannan gidan rediyon namu na gidan rediyon muryar Amerika. Misali a shi yana sako dai tak da zaki gaya masa. Me zaki ce masa? Hmm. To ni da abin da zan ce baba dai ka san baba dai da kowa yanda ya zo dan saboda gaskiyan baba shi yasa muka zabe shi. saboda gaskiyan babu babu kuma na kowa ne saboda haka kuma na san ba zai yadda in je ya ji kuma ya san da wannan abu ba zai bari ba ni ko ina da marayu a gabana ba abin da nayi kuma aikin gaskiya nayi kuma a zo a ɗora don wani yana da ya san wani a gwamnati ya zo min haka ina gani ba daidai ba ne ba ya kamata ya taimaka ya duba ya bincika wannan abin ne. Political independence is totally inadequate if it is not accompanied stability and economic security. Yancin gudanar da harkokin siyasa san ba zai wadatar ba face an samu ruwa bayan kwanciyar hankali da tattalin arziki abun dogaro. Kuma hakan nan ba za a iya cimma muradun ba idan babu yancin ra'ayin kai na gaskiya da sakin mara da mutum zai iya ambata ra'ayinsa da samun abubuwan da mutum ke muradi ko sha'awa. Masu haro da aka Allah ka mu karshen shirin demokuraɗiyya a yau na makon nan, sai kuma makon gaba da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamar na madadin Hassan Maina kaina da Hajiya Maryam Danna Muhammad da kuma Diodo Diodone da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin. A nan nisa Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.